بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما insha Allah ta'ala ina na yi ta ya zalhijja na ba ko ya muharram na zumana ijira da ya kutsun ce tuku ba be rudidin nina na ji kwade yin gani be tsafo gobe ni ya ita gobe ni ci wato november Zuman nan, mai annabi isa alaihi salam da ya gbace tun gobe gutaina ya felo ya gburo gan bai karatu yi mini littafiyan umdatul ahkam ya alhafizu abdul ghani al-maqdisi so ci gweman go gan bai alkhairi babu salati listisqa babu nana na bazaye tiyan sallayen elebawana aga waga ke kpagin be alistis kawo waga gayi tolabu sukiya wanyele wanyele to kan dondo na musulmi jiga be adde cimboyin lenin ina wabi a wa yi gagan aji sallah aji sallah bi bayan hadisi wuce ga ya ji katun ina insha Allah man ga alhadithu sabi wal arba'una ba'da al mi'a hadisi shitun cetu shi ba bai gutu a bai ci gaba ya ya nai nan a abdullahi bin zaid bin asim almazini radiyallahu an qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة عبد الله بن زيد نياجي عاصم نم المازنشي so cube boyuyu ngam ga kharajar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ba tiya fundoci ya staski etiyen eleba annabi ya tiya da bale fatawajjaha ila alqibla annabi tun filli ba bale na alqibla a caguje yau yad'u fi batoci addu'a wa hawwala rida'ahu annabi ce ya wuje ba bi ma'ana alkimba na wa pe ba na wuje wuje gba wuje ye na falo na a ca ga mfanje addu'a mun bi addu'a jiji na wuje gba summa salla rak'atayn annabi salla raka gubaji jahara fihi ma bil qira'a raka guba na ma mbaka tun batula wa fi lafdhin ega min docho ga kharaja Nabiyu. ilal musalla annabi ya tiya da filin idi wuɗe annabi ya tiya da filin idi ba gabo da balewa babu da balewa to e bayanan adisi ne wi na wagai gagan e wagai ji sallah etiyen lebon paga be da bai ta shiga wani kin dole kusuf iga gana ya e faubo ya e waga yi sallauna to a ci aga to al-istiska wayo minika tujo e wa utuba ewa jijiyar utuba abeke liman ga sallah zona musamman hali na musulmi jadan yinin na musawutu musawutu Allah piya ya gan bai tunde da shi amma dokun gan bai gafara ba a dokun bai tuba ji a dokun gan bai tun alkhairu jilo lo e tun yana fila ji e wa gan liman yusan zawangi jutu min ya katuna ila hadisin na wannan yi e wa ga ila jiwo alkibla ya bi gaya ya ba duwana tsati layi jewa alkibla achaga idina fi pekpana ilawun ci da doji na da kafaye gwalo na dojin gwafi ebo kibo eti di hali na idainin e ya rashin leda na tsoci lawun shabu ya yi da hali wangi wanda mini hikima ya jijigbayan ewu ko edi na ya fi kwatina a caga ewa da ilaka tuni tuili da bu a caga bu mai wagan ide baliyo ya filiyan ide wani muji masalaci nin ba e hal Saminu, thamin wal arba'una ba'da ba dalmi'a adisu yan shitun shetu arata ba an anas bin malik radiyallahu an أن رسول الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء أنس بن مالك سوچو بيبويو وغادي زباقين دوشي من الصحابة جو نبي قد مسلاة شوي فين جمعة فين من باب كان نحو دار القضاء magagada daga mini ya kona ji masalacin madina dinan to ya kona su daga danan ya koyo na ci kafayen eminai ga darul qadahina emin ya o a ga yana layi emin na ga darul qadahina ga yi ga emin wuyo na Saidu na umar ji wuna amma amin wuce kungowa bata bata naugi kafin lu ije gwanin halifa mu ci koya na muhammad sallallahu alaihi wasallam ngai laye min naga darul qada ken dube da shirye wana to ne uwa gan bata mun je ayi ba yazo tsube ba tu je ayi ba ngai ma ya halalle wa ga wa giu ba gware? wallahi talla be mu ci ka tun ci ko na bo ka ci ko na bo darul qada غو رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب صحابا غدنا النبي صلى الله عليه وسلم وادن بارو فيجي هتوبا كانغا هتوبا ينجمع فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما صحابا نشيجه النبي جبارو sun makal un ca ga gani biyoyi ga ya rasu Allah ya wato ci soko halakatil amuwal dukiya je laji halaka wankato a ti subul e ko ja ba gani be zai fadullaha yugi suna ba to ci addu'a yugi suna un yayi anas bin malik na gwadisin na benaga farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai annabi muhammadu fela ya gwaguba buyafin sallallahu alaihi wasallam sun makol nfega ga alahumma a gisna su koya ile alahumma a gisna su koya ile alahumma a gisna su koya ile qala anas na gwadi su be na gam wallahi gawun ba gani be tsoci ma nara fi sama'i min sahabin akika ile girgije sama ba wala kaza'atin ko kwa alamayin ga alama dana ile alama ya ile dungo ce ga sama gashi ko ile ga wudu alama da wani aji tula filin sama wana to ga dina na alena kamine zabagin na gadana wama bainana wa baina sal'in min baitin wala darin a cigaga gaga inda madda gada abu gani bai wa baina sal'in ina sal'in na yi jabalun kurbal madina patiyo na to jiniya madina na to in dodda gada abu gani bai fati na yanayi ga sal'o na ya emi e ko katantin doci da gada alli alaman ya na gaga a kaye filin sama yana قال فطلعت من ورائه صحابة فطلعت من ورائه صحابة مثل ترس ga ma dagawa idan annabi muhammadu ta gwaguba bayan albarka kuna dagawa le sahabatun girgijiye yi fatin na dagawa mislu turs ato girgijiyo na atula kendo na enayi ga turs na turs ato en yo na aja kan gwayen bi ko gani be kpaji filin ko na ga yi ga turs kendo de soja ji de kaya na ja ga fa watsun ela kan gwayen bi dinga na ja chana ela gwe gma jodana na ka ca wa ja kuma kpan uchi ko na je pe ka ja ti wa ja na to a caga ina ga tursu na muje na wacin ya kana ga daga ya le girgiji ya kendo dina tursi na wannan titangi titangi daga so cewa ugwayen mujeza bai ci wani ujiya tuciku nan muhammad sallallahu alaihi wasallam nan kidi ana sai lawiyo zabagin na gada na yilli alama ya sama shin dondoya amma ya dana na bai lagwa ce tagwazo nan igbaje e felo filiyan sama bai yiliyan girgiji ga falamma ta wasatot a sama in tasharat ga dagawa alamar yan girgijin nan wannan daga sama cin wa gami ba daga kendo dai wajen tula iso kan doci na wadda ale ile alaman don wadda a bele canji girgije hannu na zuni girgijin na da sama wa gami ba filin dondo su zuni sun ma amtarat ele da wana daga girgijo. wa an zalna min al-musirati ko ma an sajjaja musirat girgiji, gadon babu ile fe biya yau ga kawal ana su ga falawalla in shi kuti gan betoci ma ra'ayna shamsa sabtan ai usbu'an wa wasabtan ko ga jum'a ke kpo mako ni nga ile won ci de chafo gana muji ile gidiya sabtan ya mako ni la ile boy fio qal ana sega ga summa dakhala rajulun min dhalika albab fil jum'ati almuqbila sahaban na na cewa bai nabi ga ubale na ma ku ya gboro muke dana e ikuna mu daga dafuga ya so na so baya mina iga darul qada ina ikon e ci gu ya dabe juma'a gboro ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس guke ga dafuga na annabi da hutuba gibaro fastaqbalahu qa'iman musu sahaban na ya shawo annabi gibaro fakal mufega ya rasulallah ya wato ci soko halakatil amwal dukiya je laja halaka ebweleo ngole lafazin nigi ulo tumbe nya chabala mare nga muke yetulo gani be yito gwani amma yenu pakangana je mu ci pakwana ya farko cin buyenle nla dukiya ki aje alaka dabba shi da nuwa de no zo en shi a ade no amma na ni dabba je lajin alaka in zo shi shi mai ke lajin alaka ebe ya kundin yale kin di uji faruwa ya bachi en gichi nu chiji cijin alaka emile chiji je alaka ne musamman zai ji edumi sun je wani to yin alaka edumi sun soji yiri kin uji faruwa ya bachi ne to muci coga na iti cewa. ken do dai so to ga nunu ciji kai da ba lali ba da mun ga biya gaga lali to yi da muci ga ji faruwa da nan wanka to ati subul e ko ja ba ibu e na le luga za wangi ji tiya da wayan gicha ne ko yin gici wa ba bune le atati ojo e tun yelo da lebo ba a'a fad'ullah bugoye bi wani go ba so cha yumsiku ha anna laylan nu kan gikini yayi allahu akbar kya ne lawi o kya dis ne lawi ngama la aya na be e ga yi ga ga so ga wa anzalna minas samai ma'an bi qadarin faskannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi lakadirun tuwa tsuwa ya wuce wani ji fasara ganna gayye bebe be ya yi bi kadarin ai bi kadaril hajjatil halai gurgudu ya bukata za wani jilo bayan il iga laube ibnu kasir jan ya wuce fasara ga tsoci gan wayan laube ya ebo kin biya ja halaka gan be mile ji be za wani ma. wani ile ga ga halaka wa ya meji ya to rayuwa ya tsoci ibana gbin yau, jama'a annabi nuhu ji inji ya jan halaka na san wato fada na mu bekin bu fe be fito a jan halaka sai zai ji gangwa fiye wani na jijin imani biyu ina ga mu tso ci be gangwe sama ya ga ya eh, ya ardibla ima aki wa ya sama wa aqlihi wa ghidal ma kanga har annabi nuhu wa azun fe tso ci ko ga ya azun ya ashura e fa ya ashura wi ga faruwa na jin kin dona nabi musa gan gwagan be sharri fir'auna ya fuyin ashura wina Don do a azun fe annabi no fe ya fu ashura ko e buna fi macile wastawa talal judi fa un ci ga pati de e ya annabi no de bata pati na ga judi no bogo jama'a musulmi ji fi dajin ya tsoci ele be gorogodo na ji na gin ba jana na kuyen gici jana so yi nima to yi nima kacha illin na gaba za ba ke biye bi in don dole mai goba na da alkhairu ma da sharri wallahi talla fitilan na jikba ta alkhairu da ba sharri da ba su kutsu bi sharri wa alkhaira ja mai bi bai da gaba duwa yi to culailin nan wanke yi lugwa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai annabi fail tagwa guba bayan albarka ku sun maƙalu fai gagan alahumma hawalaina wala alaina ya wato ci ayyallin na lada ba zumeji yayi wala alaina gaddu yayi shi nimbo bema uke yayi shi nimbo allahu akbar ula da goba goba ya ji ebo amfani ma yan gici na jihannu fi ba zuma wani amfani ma wuke ji yi mai lifo gani bai guni na zawon gidi kan mu'amala jiji ne koyan gici na malal akam wa zirab ya watoci ayalin na lada al'akam ngai fatina nasara ya ga hirsi na gada wani allen na lada pati je yayi lada pati je wa zira gan be pati wa gishi ngai ga zirayo Allah akbar allen na lada ba ga yi, wa butunil audiya a ca ni ya kpankoroji udagwada ba ga wa manabiti shajar bai kusoji bai ji cigmaje ni na ulada ba gayi qal fa aqla'at anas bin malik ga dana nabi ba duwan na tamin bari tiona elefe ba allahu akbar na da mini mujiza jiya annabi muhammadan sallallahu alaihi wasallam ni annabawa shi kiyo Mujeza. ni manguru shi karama fa aqla'at ngole kalman na na nazji amfani bai na waji daidai gani bai giyan wa ya sama wa akli'i alewa wa na namshi fi shams ana zuni malik ga daga ititiya juma ba foga fedda zai gidi dana zuma na ile bai fi jan harka wani allah akbar tun na gayi ina disin ne lawi na yin farko dai ewa hutu ba ba robo mai gyau a caga liman maga da hutu ba wadda ka fana wa gagabe liman na na annabi da hutu ya zaba gina ci gana ci gaga biyu liman ya jiyu ma wadda ka fa gaga be liman yin <coughs> ma ya waga ila gwila ya ga ya baduwa nyele na ya waga ila gwila yi mai ji amfani bai yi rai addu'a na yi ga ta larauci dan yi ma kin da dai annabi bai biyo kokoro gina alahuma gifna alahuma gifna na hukun yi uke wa sun to gbani saudi yau daga nan elega duba hun ba elega bedu musamman maka bai madina zuguta gba koya ne wata wuce maji yi zuma addu eti addu wato ga sallah jumma ji a tatimin bare juma'a wale ndo ci sallah le ba ga tishi shugaban kasa juya mi mulku abdalla wato jami'a da ji fuyin kwata igidi daga yin labe da su ba zana wato masalaci jo a da sallan na juma ya jo lali yili wato abin dilin doci na abba masalaci kabo na mini liman jo wato tigi wuto ba wuce salamin na ju baka tuke ba bai su dai sida ne ke yi wasu sudais na ofe wa ga kuzai fi wani madina sunan madana ne mutu lasarar wiga wigana ya jaji katun tarawih ke ba a wuce ji zuma wuya bebewa a jifi wani ajifo bai su daisi to a sun ji hutu ba mu ci gagaji sarawin bede tuna je lo ta cikin bugwa yana lasan tube sarawin musu fai tigi da hutu ba mu ci sarawin ibn haji ula ta mi rediyo ba lokaci na mi rediyo rediyon saudiya iza'atul kur'an haji ula ta ba ga ji sallah mu ci na to sun egan gale de ba musamman makabe madina kacha da shi bai je di ingi ci rinudi sosai amma ba ga da hafiya be o te ga kin saudi mu ci filiyon kin saudi mu ci filiyon ile ga gawa ile abi duzu gutaya ni hadisa to wuce ma addu'a ce addu'a to amma wa maza zai je dele na rai wallahi tallahi mawa ya ce zai je dele na nigeria in don dogun amma ina yille yi wasa sama ha majiyan don a musulunci da hadalci hmm. da hadalci albarkaci alluwa zikiya ibuna yin dundu ta timburu na amfani da wuka musulunci wani wani sai babu salatul khawf babu ne ganyaye tiyan salatul khawf wani hadisi yin shetu aratadin ne عن آه، عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة wa kada ta'ifatani rak'atan rak'atan abdullahi giya umar umar shi giya hatab so cube bai wuya raguba ba ga abdullahi gan bai umar yau daga da koya abdullahi wuji musulmi ana gala ga radiyallahu anhuma qal ga salla bina bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wuji sallah fondoci salatul khawf sallah yankun sallah ya hali da su yabo na lokacin yankun da su haja lokin a da ga musulmi ji fi kuma to to ga musulmi fi da su kanga fi ba da ayami mini ya fojo na yi fi ekun da wadanda fakamatu a ifatun ma'ahu iya ga jama'a guba jama'an doci shi A aya da bejijin sallai ke su mayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ifatun bi izai la'adu kafan do ciji jama'an doci ciji ta cin yabo a ci da ya je wu makiji bai makiji a dabe bai zufiyanin a da daidai ba gawaya fa salla billazi da ma'ahu rak'a zai ji lamito nabi nan jama'in farkon na ji sallar kaniya ne a ce a gujan sun mazahabu na mujan raka ni a afe dada waje al'aharuna jama ba ci fe bi fusalla bihin raka fe ke ja raka ni wa ta'ifata ne jama guba ba na a tsagiga ladan rak'atan rak'atan raka ni ni kiwon ga yiwo ya farko ji wujen raka ni zona annabi gbaro a sofe gumi gani bai raka ni a dai gumi a fe pepe jama'a ba ci hafe da gugwa ba a shi na a na bi fe jan ka ni dole yana annabi ya gumi ni a tufe na fe gumi gan bi raka ni ina e katon lawi na da wani to na ga mai ugwa muhimmanci yanki salla jama'a dole a fi da sun a fi fargaba amma fa magani biya ci a sallayin jama'a a sallayin jama'a bugo sallayin da ma ga kaye ga fijo ko ya dazan ajaji ya e kunde ga na ya fijo ya e kwana to ya ji etiyen da sun laifi da ba laifi da ba a caga e, e sassan dan yi mini ya salla wuda yi ti masala ya salla ba ko da rura lubewa to wani salla wani salla. na ga mai wage wage tsaye shi she ka maki ji ya gami ne ya wa wuyayin ya da shirya zijo maki ja ma ga mala ga biya da ji sallah bai ni ba a ga je mando ci da da je ya wuki maki jo bogo awa ga ya mini wa halaka satita ciwe ga ga su kai tsami mu su kwa tsayi a a ya ji tatali ya ji tatali hadisi shi sun ceto arata an yazid bin roman daga ba yazid ya gin romano an salih bin hawat daga ba salih ya gin hawato shi ke yi giya jubair yi giya jubair amma salla ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga musa ke lagan nan la daga ba zai ji Sallah ke ba gan biya nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam salata zati riqa salla yi ga zatu riqa ina a gaina layi sallan na gan sallan za tu rika ina ebo na sahaba ji titin ya fi muto adiye to shiri kirkiya adye tuci kirkiya adye tattali kirkiya ngai layi sallan na gan za tu kin kendo di ayi mi ayi ga darul kadai a ga ebo na kun kun gogwata ne gbata na umar gina radiyallahu anhu allahu akbar ga salatul khawf sallaye da su a caga na jin gani biyayen anna ta'ifatan saffat ma'ahu a da jama'an da cina ya ji safu ke babu wina wa ta'ifatan wija'ul adu amma ke de safu ba na ji da shi yau maki shi nan fa salla bil ladina ma'ahu rak'a zai ji pamba bi wina mun ji raka ni bayan thumma thabata qa'iman kan ga ganci annabi ci giubaro wa tammu li anfusihim atsonna fe musallama ya tita sun thumma sarrafu. afe ji sallama al'adu a afe da ji safu je burin bai maki ja da bai bana a ati ifatul ukhra jamma ka san ba cha fe ke bi fa bihim arraka bi fe ke ji sallaraka ni bayan allati bakiyat sallaraka ni na ke amsona ibn nigu da jani summa sabata jalisan annabi guraka nimi bayan annabi shishu wa an fusin a tsofe nakin raka ni nake na fe bebiwin sun masallama bihin annabi tagun sallami ya biki yau bai sallama yau mu shishu fe kaida ne gun nimina ce lege ji yana mu fe ji sallama ngole yin mutuwa gunguba nye je don doma a gunguba to na ga yau ga muhimmancin sallar jama'a to hadisin na mandamini hadisi na shehu bin bas ji dalili bin yi tiye bo zane ji na fila na ko zane ji zuru na mulamitu zane ji na fila na o dole ga sallah ji ulonniya eh ulonniya الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توين gagwa hadisin na bayi a ciga ya zuwa na ji sallah gani bai annabi na sunna waye sahalu egiyan abu hasma sunnu da wana sunnu da wana sai hadisiyin arata cetu a to hadisiyin shi sun cetu arata bai ni an jabir bin abdullah daga ba jabir yake abdullah al-ansari radiyallahu anhuma qal shahidtu maha rasulillah sallallahu alaihi wasallam ngam midan sallajin ba gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam ai hadartu shahidtu hadartu gai mane man shahida minkum shahra wani zan don doga dabo ya tsaci tula ne kun gama ya gan dabo mu ji sallaye da sun ya kun gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam fa safafna safaini sha ta safu guba safin alfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ta zuma ya annabi wal aduwu bainana wa bainal qibla yan wuci shi a daga dan yi bugan biya al qibla fakabbara nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wujin allahu akbar ya salla wa kabbarna jami'an isuna ke zumu bana ife jin allahu ثم ركع النبي في لوركو ورقانا جميعا يتوفي لوركو بوين ثم رفع راسه من الركوع النبي في تتي دغ ركوع ورفعنا جميعا يتوفي تتي daga rukubo thumman hadara bis sujud annabi feke ya yalo sujada ngai ne in hadara ai nazala bis sujud feya lo sujada wasafu alladhi yalihi safunatu ilamituna atofeya ma wa kama safu al muakhir safuna da su maganci na fi nahri al a yaje umman e yan wucici falamma kada annabi sallallahu alaihi wasallam a sujud iddana na begun sujada mina wa kama safun lazi yali ne lamitu na ci hannakina in hadara safun mu'akhar bi sujud safu baci a tufe ke ya ya jijiyar sujada wa a fenakin sun matakaddama safal safu ba shi na wani a fi kebe wata akara safu muqaddam safu na ji shi zana ta akara aya ta faladin sun maraka nabi sallallahu alaihi wasallam waraka na jami'an annabi na wani sai ruku ito ke lo ruku biyu sun marafa mina min ruku fe ke fiti daga rukubo wa na jami'an isu bayanin fe ke ya ci biyu in hadara bis sujud annabi fe yalo sujada wa safu alladhi yali to safu ne lamitun alladhi kana mu'akharan fi rak'ati al-ula aga safu na de pat de tapa e ba rakayin farko na. wa kama safu al-mu'akhar fi nuhur al-adu nuhur jamu safu bashi a da hannun shi ya guri maki jau falin makadon nabi sallallahu alaihi wasallam a sujud na annabi gun su jada mina wasoful lazi ya li to safu ne tuna in hadara saful mu'akhar bi sujud a to safu bacin nan a feke ya yi ta sujada fasajadu a to feji sujada sun masallama nabi sallallahu alaihi wasallam annabi feji sallama wasallam na jami'a yi tsofe da sallama bayanin ka tude na kala jabir ya zuwa ne ga kama ya sanawo harasukun ahun lahibi umara ihim yi ji sallan na ji kendo na soja ya ji ajaji gani biye ci shashi na kendo dai na security ya aja tsawa ci shi ji fe halin dondona da yi nina a ce a ga yi wuce fago ife padoji jamman na je panna jamman na jima e panna zakarahu muslimun bi tamami imam muslim tun hadisin ne tun megunci mbebi wi megunci wa zakara al-bukhari tarafa min amma al-bukhari kafan do chacha ga mbebe yo kede wa annahu salla salat al-khawf ma annabi sallallahu alaihi wasallam kede sahaban na gunji Sallah. ni aliyan kun gani bayan nabi sallallahu alaihi wasallam fil gazwati sabi'a e kunya to abaci ngai gazwati zati rika e kuna iga zatu rika ina aga tutu e bugbo muto na musulmi jidaini fawunci hadde to dabba ci jana bugo ka tudena ila hadisin na wannan ngai gaga an ya ci aga ji sallah ya kun musulmi jafi kun awa ga da bayani wa ga ya eh, daji ji sallah maki ji bai zofiya sallah ji ba ma to na ga mai to hikima ya musulunci adde za shi da la ilimi adde za shi na ji gadon ya kuyan arziki wani eh, wasu imam malik ya gi makanta wuce ya a gadon ya kuwa arziki waje mutufe ji da makatu a gi makanta ji ladan wacce ji adde mini gi makanta ji shi je gburu bai ji katun to awa ga ya ji ji almajiri ji bayanin bai sinayirin niya wopinna wopinna e bo makiji be lagwatsi fuskatan do coma ebo na ka yadda basira be ndo ciji a uziri wo iga ya fi jama'an do ciji uziri wo musamman je da bai adini ya bugo ni musulmi ji de zai je gba medicine na zai je ji katon adini na zai je gba katon ya kendo ilotun banki lona pata ile igin fi fani fani jau ya yeje wo lamarin nima ya bu maki ji be lagwa tsoyi fuska tan do chomo ki asibiti jona a ci aga ka ci na ila hadisin na wani ngai emi gunyen hadalci annabi biya ujin hadalci da sha ni jo ga malawan sahabu jilla sashi je ji sallah sashi ji ma e kangwa ya gya shi a tsohon na je sajina a fai da ya gya shi gwa ngole ga wunji ga yi gbe gita ala security a itso sallah jima kendo na za farko jijina itso ji security ma kendo na za farko jijina adalci ga da wannan bogo na yi gwargwadon katun yayi nan insha Allah ta'ala ya bega da bayani tin sallah jana'iza yi katun ya buru nan ya bi na kin baku wani gwargwado ne ganin social barcode bai ga cin bici na tsoci fagan bai alkhairi dufin na zuciyar mai ganin yi shi tuwal a allahumma rizukna ilman nafihan wa rizkan tayyiban wa amala mutaqabbala allahumma rizukna ilman nafihan wa rizkan tayyiban wa amala mutaqabbala allahumma rizukna ilman nafihan wa rizkan tayyiban wa amala mutaqabbala سبحانك لا حمى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تيبو ميغوين فايدو ibn taymiya bebe ga muci kundu ce tita wasu na sahaban da ci wa gan bi annabi sallallahu alaihi wasallam etiu baliu ya na kede tawassuli jin gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam ngai ga gan ezu lobau ebu badu wiyo musamman na ma abe ki ugadan halin rayuwa bana laifi dabwa laifi dabwa to a tun adi ayan do na zamdo ji dalili bai yi na yi wuwa ga ni wa yau ta wasu libya na dole aya bu na ilajin dalili na to mun ji fasara ya aya hun shige ne kpanin ya yallo ba anabi waye ga dan kwewa toci kwewa ya wuni toci un ba yi. yana ikpana da wani mai yawo da maguga jajali ya yau. ya feyi ma gayya ji tawassuli bi annabi feya annabi ga annabi ya ile gamala lokaci na mujajali ne bazalo e ban dagiu al abbas ga un umbaliu ya bogo e ji tawassuli ya lo baza kirki ba du ya yi la kirki zai sun da tsoshin ya dan ya fa ba a mi na gayo to nga mai lagwa ko zawon gizi lo ba man shi wai bane iliya ya gan aligan zawon gizi ta cin zawon gizi ibu e na shiga yi za a ne ya tsoci jo sai dina na ya shi bana wani abe ba wa gaji mu ko ta alkhairu na wa betu wamma man bi da bi jiko nan giboku ku kokarin wani mutu za na ku zai dan ya zo wa fuyen gbana wato to de mafatoci na ibu e zan dondo na dan ya pa wo gwa ya pa wani ga ngole gan alkhairi ku ya wato wa ba wata lada to ci madana yawe amma man yaji ko bocci jaja be za wange egban hitatiyan egban lauda gbata tile tille ya ke ji tawassuli be kiyo be tunguru na shi to she wane wana filaji ko ya tugu de na shi shari'a ji foro bai yi waji tawassuli liyo gani be tun na shi na makan don do wajin wo su ko tubu sallah wajibi na mai ji da lokaci. wannan so bo azun ya litinin biyan alami na mai fena goye famewo bo bukata kan zawa ya mi wage kan dondo ya e tunguru na shirya tun wana waje tawassuli yo gani biyu a ta ga tun dede na ji olugo ai wannan shirya nan wuna waje tawassuli yo gani biyu kin do no beda litafi jona to tawassuli jilobatsoci bi alfurma zandoci tacin halita jo التوصل إلى الله بجاه أحد من المخلوقين وهذا لا يجوز إذا بسكو توبا الفرمواني توبا الفرمواني ابن تيمية قوغويا سواء كان حيا أو ميتا زنين رايو ko zannai shi lugwani ilimi udiyo da su soku udiyo duki udiyo lotun alkhairi biyu a ga waje kiyo tawassulu biyu ibn sahaban na ngole ullatul babe tsoci fadi ula a Wunga mu ga ba tsoci duwa bi alfuru mawaya a a ba tsoci yi yi yi le ba tsoci yi yayi len ba ibn ya kuja ba dabaji dukiya je laja laka so yi ya ga ibn taymiyyah na na shek abdurrahman bin nasir asadi biya yi gani bai yi shirai na wujin umdatul kama na tawassuli ne ta ci tsohon na biya gani biyu bi alfurma za doci da rayuwa tsawa ne amma lo ba za guru kin do na zabagin na lo ba na sallallahu alaihi wasallam go ba do ya wuna e tunguru we ji tawassulu biyu na gayi ina aqida musulunci ta ci wani ta da mun galla to gulu biyu za da yaje kabari za doci kabari sama bayan bayan ya fa lokaci na yi fi madina wannan ibello masalacin haramiyar madina ici la ziyara lo ko shabaye bakai na to masalaci na le, zando ci ya ci kabari shanfa shi da tako ya wani kabari wuce tako tako buce zai ya shi tita wani aliyu shi da zada shi ta alle to kabari cifa zaguba yau misira ciji zai shabo wannan satu wani leci kabari shan mai lokaci na security ji da buwane mi ce gana e biyu yi kibe e ki gotun na biyu anakin e jike alaban kabari sha ta ci e shinbo wunan shibo biyu na ce e ga yi giyu ne lotun da madina abu na gajin ajiyar a ci sokun abu da ci be wale jahilci ya to yi na walle to kabari shi ba da nan ki wuce biyo mi ce san wutu wuce na ki daga ya giwa tsuwa da kabari wa yalle yalle to kabari shi misira ci ngama la alhamdulillah ijo kwata da ji saudiya da ba misira larauci da da ba bai ilimi da ya fi wuce amma wanda yi tauhidi wa ijo kwata da ji tauhidiya da da ji misira da ba da ji saudiya da ba larauci da mai wadana ma igan e da ba amma alhamdulillah misira gwani da sunna sosai bai dawai da makanta sunna jamu da tasiri sosai ba ne su be kagwai sunna ba don mm. na gayi gurgudu gurgudu ne gana social barkudu ga ya ci bici na su kufa gan gani subhanaka la hamma bihamdika ashhadu an la ilaha wa atubu